ألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه أغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah dai ya sake haɗa mu a irin wannan lokaci mai albarka wannan yammaci na goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tara, wanda ya dace da ashirin da shida ga watan biyar shekara ta takwas. a jiya muna cikin bayani akan abin da ya shafi gaibu ba dan wani abu ya samu kaɗan faɗaɗa bayani a kansa ba saboda yadda ake samun waɗansu karkatattu daga cikin sufaye suna shigowa a cikin al'amuran gaibu har sukan yi da'awa malamansu sun san gaibu ko waliyansu sun san gaibu ko waɗansu daga cikin shehunansu sun san gaibu yana da matukar mahimmanci mu fahimci menene gaibu sannan menene ɗan adam zai iya sani na gaibu menene ɗan adam ba zai iya sani ba wannan ya samu kaɗan faɗaɗa bayanai a ciki saboda abubuwan da suke ta faruwa a cikin waɗannan kwanaki na abin da ya shafi taɓa Allah da taɓa addinin Allah subhanahu wa ta'ala to babban hanyar da mutum zai bi ya ba wa addinin Allah kariya shine sai ta hanyar ilimi da kuma karantarwa duk lokacin da wani mai wauta yayi wauta wauta game da Allah subhanahu wata'ala ta'ala to idan ka tashi za ka yi masa martani ko za ka yi masa raddi kai ba wauta za ka yi masa ba sai ka karanto abin da yake na cikin alkur'ani da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi bayani wala Allah wani daga cikin su zai iya fahimta in Allah ya kaddara ya fahimta din wanda kuma baya cikin su zai gane menene gaskiya daga yayi ruko da abin da yake gaskiya yayi watsi da duk abin da yake ba daidai ba kuma ana yin wannan ne saboda liya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana duk wanda zai bata to an riga dai an yi masa bayani wanda kuma ainihin wato zai rayu to shi ma dai an riga an yi masa bayani wanda zai halaka ya halaka wanda kuma zai gane gaskiya sai ya gane gaskiya jiya na yi magana cewa akwai abubuwa guda hudu wanda suke da alaka da gaibu wanda mafi yawanci ta nan wasu daga cikin sufaye suke shigowa har suke da'awar allantaka ko suke da'awar Allah yana ko ina ko Allah yana sauka a jikin komai ko kuma komai Allah ne to haƙƙi ne ga ahlus sunna in suka ji irin wannan su kuma su tashi su yi bayani akan haƙiƙanin wane ne Allah domin rashin sanin Allah shi yasa ake faɗa irin waɗannan abubuwa sannan kuma su yi bayanin haƙiƙanin menene tauhidi har abada tauhidi baya wucewa yawa dan suna tunani ya kamata yanzu a ce an gama da tauhidi a tauhidi ba za a iya gamawa da shi ba matukar ana rayuwa a bayan ƙasa ana yin musulunci to tauhidi shine tushe shine asali duk waɗansu rigingimu da kaji sun faru akan annabawan da suka gabata da kafiran lokacinsu da waɗansu fajirai da lalatattu duk akan tauhidi wanda da kowa ya yarda da tauhidi da ba a samu waɗannan matsaloli ba to ashe dole ne a ba wa tauhidi karo shi yasa wani daga cikin malamai yake cewa duk abin da za a yi ya zama a tauhidu awwala tauhidi shine farko domin shine sanin Allah subhanahu wa ilimin sanin Allah ilimin sanin yadda za a bauta wa Allah ilimin sanin alaƙar Allah madaukakin sarki da ainihin wato bayansa shi yasa wajibi ne idan wani ya zo bata shi a samu malamai su dinga bayani suna yin bayanin haƙiƙanin menene tauhidi walala rashin fahimtar sa ne yake sawa har waɗansu sukan yi kokonto akan wani abu? ko su yarda daga cikin abubuwan da ake faɗa daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da gaibo akwai firasa bayan firasa akwai wahayi bayan yin wahayi akwai ilhama bayan ilhama akwai ru'uya da aka ce firasa shine tsinkaye ko hasashe wahayi kuma wanda Allah yakan aiko wa manzanni ilhama kuma Allah ya kimsa wani mutum wani abu a zuciyarsa ya gano abin ba tare da wani abu ba mafarki kuma kai bacci ka ga abin a mafarki ka tashi bayan ka ga abu waɗannan abubuwan duk suna da alaƙa da kai to daga cikin yan ɗariƙun sufaye suna shigowa ta waɗannan ɓangarori ne ko wani Allah ya masa ilhama sai su ce ya san kai ko wani Allah ya yi mafarki ya ga wani abu sai su ce ya san gaibu ko kuma ainihin wato wani yana da firasa sai su ce shi ma ya san gaibu yana da kyau fahimtar waɗannan abubuwan suna da matukar mahimmanci dan a gane bambancin su tsakanin su da gaibu cewa suna da alaka da gaibu ko ba da alaka da za su iya zama gaibu abinda ake nufi da firasa ita ce ta farko a harshen larabci a yaren larabci ana nufin annazaru wa tasabbut shine tsinkaye da kuma ƙoƙarin tabbatar da abu Wata ta'ammul da kuma lura da wani abu wannan shine firasa idan aka ce innahu man la farisun bi hadha amr cewa ai shi aliman ya san abin aka ce Wani yana da firasa Wani yana da tsinkai yana da hasashe yana da dogon tunani wannan harshen larabci ke amma a shari'ance ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala da yazo yana fassara faɗin Allah ta'ala inna fi zalika la ayatin lil to lalle akwai ayoyi ga almutawassimin yace ya yaqulu ta'ala zikruhu innal ladhi eh, zikruhu ma'ana innal ladhi fa'alnahu bi qaumi lut lalle abinda muka aikata wa jama'ar annabu lut fi ihlakihim wajen halakar da su wa ma ahalalna bihim min al'azab da abin da muka tabbatar da su a cikin shi na azaba la alamati akwai alamomi wa dilalat da wani nuni lil mutafarrisina ga waɗanda suke da hasashe ko suke da tsinkaye al-mu'tabirina bi alamatillah waɗanda suke da lura a cikin alamomin Allah subhanahu wata'ala ala awaqib umur ma'asihi wal kufr bihi akan ƙarshen abin da zai faru ga waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wata'ala to kaga hasashe da tsinkaye shi ake kira da ainihin wato firasa kaga a wannan ayar almutawassimuna sune almutafakkiruna masu tunani masu hasashe mai masu tsinkaye malai yace almutafarrisuna alladhina yubsituna nazarahum hatta ya'rifu al-ashya bi alamat naka ce almutawassimuna sune masu shimfiɗa ganinsu masu tsinkaye sosai ta yadda za su iya gano abubuwa ta hanyar waɗansu alamomi wanda za su iya kafa dalili da waɗannan alamomin da suka gano wannan ita ce firasa kenan mutum ya yi tsinkaye ya gano abu wannan ita ce ana ana nufin firasa shi ya sa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa wal firasatu ta’allaku bin nau'ain. firasa tana ɗanfaruwa ne da nau'i biyu bin nazar ima ta hanyar tsinkaye da tunani da hange wasima ko kuma ta hanyar abin da mutum ya ji kamar yadda ya faɗo na a cikin littafinsa madarajus salikin mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da uku To wannan shi ake nufi ainihin wato firasa to firasa ta zo a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da akwai firasa kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratu yusuf Allah yake cewa qala ladhi وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا إذا مك كلوان آير الله قال الذي اشتراه من مصر وان دي سيشي النبي يوسف تقدرن مصر أنه سيشي لامرأته يتو دماتس أكرمي مثواه يجرم ما ساكي موتون تاشي كي asa an yanfa'ana ba mamaki ya amfane mu aw nattakhidahu walada ko kuma mu bai da shi ya zama dan Abu Su'ud ɗaya daga cikin malaman tafsiri a cikin tafsirin Su'ud nashi Muhammad ibn Muhammad yake cewa fadin Allah asa an yanfa'ana yace ai zai iya amfanar da mu fi amwalina akan dukiyoyinmu wa nastadhiru bihi fi masalihina kuma za mu iya neman agajinsa wajen duk abin da zai amfanar da mu aw nattakhidahu walada ko kuma mu rike shi a matsayin da fa natabannahu ma'ana bi tabannin sa ya zama dan mu yace wa kana zalika ma'ana mimma tafarrasa fihi min ar-rushd wannan yana daga cikin abinda suka tsinkayo na cewa annabi Yusuf zai zama wani abu kaga wannan firasa ce tun yana ɗan ƙarami suka tsinkawo suka hango suka yi tunanin cewa lalle wannan yaron zai zama wani abu shi yasa aka ce a kula da shi kaga wannan tsinkaye ne shi ake kira firasa kenan firasa ta tabbata a cikin alqur'ani al-imam shaukani rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa fatahul qadir da yana tafsirin wannan ayar yace asa an yanfa'ana ay yakfina al-muhimmat mimma nahtaju ila mithlihi fi ma'ana tawiya amfanar da mu ai zai iya taimaka mana da waɗansu abubuwa da muke masu mahimmanci cikin abubuwan da muke buƙatar irin sai ya taimaka mana aw nattakhidahu walada ko kuma mu rike shi a matsayin da ai fa naj'aluhu waladan lana musan ya shi ya zama dan mu sai yake cewa qad kana tafarrasa fi haka wannan matar ta yi tsinkaye akan shi annabi Yusuf din cewa lalle wannan da alama zai zama wani abu kuma haka abin ya kasance kaga wannan firasa ke yana a cikin alqur'ani akwai firasa wannan ina daga cikin firasa da ta tabbata a cikin alqur'ani akwai ayoyi da dama zan takaita akan wannan wanda suke nuni firasa ta tabbata a cikin alkur'ani sannan a sunnan manzan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da akwai firasa kamar yadda hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah yake cewa ittaqu firasatal mu'min ku ji tsoron hasashe da hange da tsinkaye na mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah dan shi yana tsinkaye ne yana hasashe ne yana hangowa ne da hasken Allah subhanahu wa ta'ala. Da waɗansu malaman suna ganin hadisin nan akwai magana, amma dai ƙarshe hadisi ne wanda ya inganta. Sun makara bayan manzan Allah ya faɗi wannan hadisi sai ya karanta inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin. Wannan hadisin Imam Tabarani wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin daga Abi Sa'id al-Khudri. To kaga wannan hadisin ya tabbatar da mumini yana da tsinkaye yana da hasashe yana da hange zai iya hango abu ya hasaso ce ai abu kaza zai iya zama kaza kuma kaga wannan abin ya faru al-imam tabarani rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi a cikin ausat daga Anas dan Malik Allah ya kare gare shi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inna lillahi ibada Allah madaukakin sarki yana da waɗansu bayi ya arifuna nasa bi wasu. wanda suke gane mutane ta hanyar waɗansu alamomi mana ko dan su bayin Allah da sun ga mutum da wani irin yanayi sai su lalle wane zai zama kaza ko wani zai zama kaza kaga wannan ma ya tabbata kenan akwai firasa a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita firasa kala biyu akwai firasa tabi'iyya akwai firasa ta yanayin ɗabi'ar mutum wadda mutum daga baya zai iya samun ita firasa din sakamakon gwagwarmaya shi da mu'amalarsa da san yau da gobensa ana iya samun wani ka same shi yana da tsinkaye da hasashe ba don wani abu saboda yau da gobe ya kware da gwagwarmaya da mutane ya san rayuwa ya shiga nan ya faɗi nan ya tashi nan ya yi kaza ya yi kaza wannan zai haifar masa da wannan ilimi na firasat wanda da zaran ya hango abu zai ce da alama abu kaza abu kaza zai faru saboda ƙwarewarsa da yanayin sanin rayuwa da kuma gwagwarmayarsa kamar yadda ibn umar Allah ya kare yadda gare shi yake cewa ma sami'tu umar qattu yaqulu innahu la azunnuhu kaza illa kana kama yadhun Abdullahi dan Umar yake cewa ni ban taba jin mahaifina Umar yayi wata magana ya ce ai ina zaton abu kaza kaza ne ko kuma da alama abu kaza zai faru face sai wannan abin ya faru irin yadda mahaifina ya kaga wannan firasa ce to da gwagwarmaya yau da gobe shi yasa duk abin da ya gani ce kai da alama akwai kaza to za ga wannan abin ya faru haka imam wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi haka imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abu hurairah Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labarin waɗansu mata guda biyu manzo Allah yake cewa kanat imra'atan ma'ahuma ibnahuma mata ne guda biyu dukkaninsu suna da ‘ya'ya, suna da ‘ya'ya, wannan tana da ɗa, wannan tana da ɗa. sai suka je wani guri suka zauna suna hutawa suka ajiye waɗannan ‘ya'yan nasu a gefe guda. Fajja al-zi’ibu, sai wani kyarkeci ko kura sai ta zo, faza haba bibni a hadihima sai ta ɗauki ɗan ɗaya daga cikin matan nan kawai sai ta tafi da shi. Faƙalat li sahibatiha inna ma za haba bibni. Sai babbar daga cikin matan, babbar sai ta ce wa ƙaramar, a to wannan kuran ɗanki ya ɗauka gaskiya, ni ba ɗana ya ɗauka. tunda kowa ya duk yaran nasu jarirai ne to da aka kura ta wata ɗauke ɗaya ta tafi da shi ita babbar daga cikin matan ɗanta aka ɗauka amma sai ta yi sauri ta ce a ni ba ɗana aka ɗauka ɗanki ne aka ɗauka wannan wanda aka bari na wai ta ce ita ma bata yadda ba nata sai rigima ta kaure tsakaninsu shikenan sai suka kai ƙara suka tafi gurin annabi Dawud alaihi salatu wassalam da suka je gurin shi suka yi masa bayani to babbar tana da zaƙin baki ta iya surutu sai ta tsara wa annabi Dawud magana sai annabi Dawud ya gamsu da maganar ta sai ce eh gaskiya ke babbar wannan dan naki ne ya kuma karamaki hakuri shikenan suna fitowa za su ta sai ga annabi Sulaiman sai ce ah, daga me ya faru ne sai suka bashi labarin duk abin da ya faru sai ce a ah, ku dan dakata tuku ku zo ku zo ku sai ya kira su da ya kira sai ce to ke a jadan wannan yaron ajje shi ku koma gefe shikenan sai ta ajada sai ku koma gefe sai ya ce da wani bawansa zai kawo mu wuka sai aka kawo wa annabi Sulaiman wuka da aka kawo masa wuka sai ce to abinda za a yi tunda kowace ta ce ɗanta ne bari in tsa in yanka yaron gida biyu sai kowace ta ɗauki rabi kun yadda da haka suka shiru yace a'a to ai tunda an kawo mu wuka yace aka kawo masa wuka ce to bari in yanka yaron gida biyu in tsaga shi gida biyu ke ki ɗauki rabi ke ma ki ɗauki rabi tunda kowace ta ki ta kowace fa qalat as-sughra sai karama daga cikin matan ta ce la taf'al yarhamukallah Allah ya ji ɗanka da gafara kai annabi Sulaiman karka aikata haka huwa ibnu hana yadda a bata ɗanta ne ba ko annabi Sulaiman ya ce sai na fahimci cewa to ɗan ba na babbar bane na ne to da ka faqada bihi lisughra sai ce wannan ɗan na ne me yasa saboda ai yanda uwa take da tsananin san ɗa ba wanda za ta bari tana kallo a yanka ɗanta ta san dai ɗana ta ne ko da watan ta tafi da shi yau da gobe zai dawo gurin ta in dai dan nata to shi yasa tana ganin a yanka danta a gaban ta ba za ta iya wata ce ta yadda a bata ita kuma watan ba ta yadda a yanka din wanda ya nuna kenan ba nata ba kaga wannan yau da gobe da gwagwarmaya da sanin mutane shi yasa annabi sulaiman yayi wannan hukuncin wannan ne firasa kenan kuma yayi hukunci ya dace wannan shi ake kira firasa bangaren tsinkaye da hasashe da hange saboda ainihin wato sanin yau da gobe shi yasa annabi Sulaiman ya hukunci da wannan abin da ya shafi a firasa din akwai wani daga cikin magabata ana kiransa Iyas ibn Muawiya ibn Abi Wasila wanda qadi ne a Basra wanda ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ana yawan buga misali da shi saboda ƙwarewarsa da kaifin hankalinsa da tunaninsa har ana buga misali a ce kai wani tunani kamar iyas kai wani ƙwaƙwalwa kamar ta iyas to shi Allah ya ba shi firasa kaifin hankali da hasashe da hange haka Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wata rana wasu mata guda uku suka zo gurin shi bayan ya gama ya sun masa tambayoyi ya ba su ansa ya ba su ansa sai aka zo aka tambaye shi aka ce waɗannan mata da suka zo za ka iya gane ko waɗanne iri ne ya ce ƙwarai zan iya ganewa ya ce amma ihdahunna ta farko da ta fara zuwa fahamin tana da ciki tana da juna biyu wal ukhra murdi ta biyu kuma tana shayarwa wal ukhra tayyib ta uku kuma bazawara ce wal ukhra bikr su hudu ne ta hudun kuma budurwa ce yace din na gane kuma kowace ta zo cikin hijabi da komai a rufe da niqabi da komai amma suna tafiya aka ce zaka iya gane su ce ita eh, zan gane su me zaka iya cewa akan su ce ta farko dai kana da juna biyu ta biyu tana shayarwa ta uku bazawara ce ta hudu kuma budurwa ce shine fanazaru da aka bincika aka bincika sai aka gano kai ya abin yake ne sai aka tambaye aka ce me yasa aka ce haka wa kaifa arabta ta ya ka gano haka fa qala sai ce amma alhamil kaga ita wannan mai ciki din fa kanat tukallimuni wa tarfa thawbaha an batniha tana mun magana tana dan daga hijabin ta haka tana ƙara daga shi sama tana dan matsar da shi daga cikin ta tanan na gano saboda yau da kuma na gano wannan tana tuna yace fa arabtu annaha hamil nan na gano cewa tana da juna biyu wa amma al-murdi amma ita mai shayarwa fa kanat tukallimuni wa tadribu fadaiha tana mun magana tana dan dukan mamanta haka alamar tana shayarwa yana zubowa to bari ta tattare shi karya kar ya zuba tace nan na gano wannan matar shayarwa Ya ce wa amma as amma ita budurwa wa ana kai bazawarar فكانت تكلمني وعينها في عيني wato ka kiran yadda yadda bazaurawa su kenan inda za ka yi hira da su ba magana kunya an riga an saba an yi gwagwarmaya an fahimci yadda rayuwa ta ke. Ya ce tana mun magana idan ta a cikin idanuwa mana kyar take kallo na haka ba magana tana ɗauke ido ta in idan ta daga kan ido na Ya ce to ta fa'arabtu annaha tayyib sai na gano wannan bazawara ce kuma dama haka zawarawa suke duk wanda ya san bazawara ya san ɗabi'a bazawara duk wanda ya auri bazawara lokacin da yake zuwa hira wajen ta ya ga yadda suke yi wannan dama haka ce wa ammal bikr amma ita kuma ɗayan na gano budurwa ce fa kanat tukallimuni wa ainuha fil ard tana min magana ta a ƙasa amma haka ƴan mata yanzu suke <laughs> na mafi yawancin ƴan mata yanzu haka suke da ka zai hira gurin budurwa kana mata magana ta yi haka kai anya kuwa ana samu amma dai kaɗan mafi yawanci ko da yake samarin ma ba su da musu haka za su ce dan me za a ba ai ba a san su kawai ki dauko kai ki kalle ni in kalle ki shine magana kar ki bata lokaci yace to tanan na gano annaha bikir cewa ita budurwa ce ga wannan firasa ma'ana hasashe ne da hange da kuma sanin yau da gobe wannan ba gaibu ne. ba za ka ce idan ya san gaibu ba shi yasa ya gano suna da kaza a'a wannan hasashe ne da gwagwarmaya da kuma ainihin wato sanin yau da gobe wannan shine bangare na farko na firasa wanda malamai suke bayani akan abin da ya shafi kwarewa da gwagwarmaya da sanin abin da ya shafi na yau da gobe wannan shine bangare na farko ke bangare na biyu daga cikin firasa ita ce alfirasatu annatijatu an ba'dhi ma yuqi'u Allah fi qulubi awliya'ihi shine hasashe da tsinkaye game da wani abu da Allah yake sanyawa a cikin zukatan waliyansa wani Allah sai kimsa masa wani abu na fahimta sai kaga ya faɗi abu kuma kaga abin ya faru saboda me saboda shi na bawai kai biyar sani ba a Allah ne ya sa mai wata fahimta ko wata ilhama a zuciyarsa yanda in ya faɗi abu to za ga wannan abin ainihin wato ya faru ba tare da wani abu ba to wannan waɗansu malaman suna sa shi ɓangaren karama karama tana faruwa ne ga waliyai shine kaga abu ya faru ga waliyi wanda wannan abin ya saba wa al'ada kuma amma gashi abin ya faru a tattare da shi in ya faru ga annabawa mu'jiza in ya faru ga waliyai shi ake kira karama duk da karama tana da sharadai wanda za mu yi bayani a baya sannan wa isabatu dhann kuma kaga mutum ya faɗi abin da yake zato kuma wannan zaton ya tabbata malai ce wa hadhihi natijatun an nuril yaqin alladhi yaqdhifuhu Allah fi qalbi abdihi almu'min ce wannan yana faruwa ne game da wani haske na yaƙini wanda Allah yake jefa shi a cikin zukatan ainihin wato bayi bayin wanda suke muminai sanan sai ke iya gano wannan abin gaskiya ne wannan abin ba gaskiya ba ne wannan abin mai kyau ne wannan abin mara kyau amma me yasa suke samun haka asali abin da yasa ake samun wannan abu ɗaya ne shine ikhlas al ikhlasu fil qawli wal amal idan mutum yana da ikhlasi a cikin maganganunsa duk abin da zai faɗa zai faɗa domin Allah duk abin da zai aikata zai aikata saboda Allah sannan wa taskiyatin nafs kuma zai tsarkake zuciyarsa ta hanyar yin ayyuka nagari kuma zai nisanci dukkanin miyagun ayyuka cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana to da izinin Allah wannan Allah zai saka masa wani haske a cikin zuciyarsa ta inda zai dinga gani da wannan haske na Allah subhanahu wataala ko ya dinga yin wani irin tunani da wannan haske da Allah ya saka a cikin zuciyarsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana magana a cikin Majmu'ul Fatawa akan firasa yake cewa fa man ghadda basarahu amma harramahu Allah duk mutumin da ya rufe fuskarsa ya rufe idanuwansa daga kallon abin da Allah madaukakin sarki ya haramta yace awwadahu awwadahu alaihi min jinsihi bima huwa khairun minhu Allah zai musanya masa wani abin da ya kallon wani abin da ya fi alkhairi daga jinsin wannan abin da yake kallo saboda Allah kenan idan ka daina kallon mata saboda Allah ya haramta a kalla to Allah zai musanya maka waɗansu matan waɗanda suka fi wannan alkhairi shi yasa malamai suke cewa in har kana neman mace ta gari mutu da ya kirki to ka ɗauke idanka daga mata ka da kallon mata wanda ba naka ba Allah zai haɗa ka da mutu ya kirki wacce ta waɗannan mata kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya faɗa yace fa yutlaqu nura basirati sai Allah ya sakan masa haske na basira wa yaftahu alaihi babal ilm sai Allah ya bude masa kofofin ilimi wal ma'rifa da da sani sai Allah ya yaye masa wani abu wanda Allah bai yaye wani ba yace ba ku gani ma'ana a cikin suratul nur sai da Allah madaukakin sarki ya ga magana wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihin sai da Allah duk ya gama waɗannan maganganu gaba ɗaya sai kuma ya biyo da Allahu nuru samawati wal ard bayan Allah ya ce mu'minai maza ku rufe idanuwanku ku rufe gannanku ku daina kallon abin da Allah ya haramta mu'minai mata ku rufe idanuwanku ku daina kallon abin da Allah ya haramta a ƙarshe kuma sai Allah ya ce to Allah shine hasken samai da kasai ma'ana da wannan haske Allah zai iya haskaka wa mu'minai zukatansu yanda in suka rufe idansu daga ganin abin da Allah ya haramta sai Allah ya haska musu wani abu mafi alkhairi daga hango abinda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato halatta musu wannan firasa firasa ce wannan firasar malamai suna kiranta firasa ce ta ainihin wato wadda Allah yake sakawa a cikin zukatan bayi kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi a qudsi wanda yake Allah yake cewa mana adali waliyan duk wanda ya yi gaba da na masoyina faqad azantuhu bil harb wannan ina sanar da shi yaki wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na ba zai kusance ni da wani abu ba ahabbu ilayya abinda na fi so a kusance ni da shi min mabtaratuhu alaihi fiye da abinda na wajabta masa in kana so ka kusanci Allah ya zama kana kusa da Allah to ka yi kokari ka dinga yin abin da Allah ya wajabta maka sai ka zama na kusa da Allah yace fa'iza a hababtu idan na so shi yace yace ka sai ki cewa eh, wa ma ya zalu abdi sannan bawana ba zai gushe ba ya taqarrabu ilayya yana kusanta ta bin nawafil da nafilfili da yake yana nafila yana ƙara kusanta ta yana nafilfili yana ƙara kusanta ta hatta uhibbu har na so shi yace fa'iza a hababtu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai zamani ne jinsa wanda yake ji da shi sai ya zama duk abin da zaka ji zaka ji abin da Allah yake so yadda da shi sannan sai na zama ni ne ganin sa wanda nake gani da shi sai ga Allah ya buɗa ma ya sa maka haske kana hasaso abin da mutane ba su hasaso ba kana tsinkayo abin da mutane ba sa tsinkayo saboda Allah madaukakin sarki yana ainihin wato ta ilimin Allah yana tare da kai Allah ya sa maka haske a cikin zuciyarka sannan Allah ce sai in sanya masa sai zama ni ne danka wanda yake danka da sai zama duk abin da zaka taba sai ga abin wanda Allah ya yarda da shi ko wanda Allah yake so ya taba yace sannan sai ya zama rijlahu allati yamshi biha ni ne kafafun wanda yake tafiya da su ma'ana sai ya zama babu inda zaka je in ba inda Allah yake so ya da shi ba ko kuma ya zama duk inda zaka je zaka hasaso alkhairu zuwa wannan gurin sai ka je in shari ne zaka mutum ba zai je ba kaga sai ke cewa wa in sa'alani to duk lokacin da na zane masa haka inda zai tambaye ni la'u'tiyannahu Allah ya ce wallahi zan bashi in ya kai wannan matsayi duk abin da ya tambaye ni zan bashi wala in ista'azani inda zai nemi tsari na lokacin da ya kai wannan matsayi la'u'izannahu wallahi na tsare shi sai Allah ya ce wa mata taraddatu fi shay'in ana fa'ilu ban taba kai kawo akan wani abu da nake so na aikata wa bawa ina so na aikata mishi ina so na yi masa kaza Allah ya ce amma sai na kai sai na kai na kawo Allah ya ce ban taba kai kawo akan wani abu da nake so na aikata mu'mini ba an nafsil mu'min fiye da rayuwar mu'min zan zo ina so in yi wa mumini wani abu na rayuwa yakrahul maut mumini yana kin mutuwa wa ana akrahu masa'atahu ni kuma ina kin ata masa ba abin da nake kai kawo in yi kokar in yi fiye da daukar rabu saboda mumini baya so ya mutu Allah ya ce ni ko ba na so in sa abin da zai ba zai ji ba dadi mumini baya so ya mutu Allah ya ce ni ko ba na so in ɓata masa ina kai kawo akan wani. kaga saboda matsayin shi ya kai matsayi a wajen Allah subhanahu wataala har ya zama Allah baya so ya bata maka dan ka zama na Allah madaukakin sarki kaga duk wanda ya kai irin wannan matsayi to ya kai waliyin Allah kenan to dole za ka same shi yana da tsinkaye yana da hasashe kuma babban abin da zai sa ka kai wannan matsayi shine yin abin da Allah ya wajabta maka da kuma yawan aikata fulfuli domin ƙara kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin irin misalan wannan firasa ɗin akwai firasa Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara yadda gare shi Umar ɗan Khattab yake cewa ni na dace da Ubangiji a gurare guda hudu. Ya ce, Ni na ba da shawara, na ce a riƙi maƙama Ibrahim gurin da za a dinga yin nafulfuli. Sai Allah ya saukar da aya, ya ce, E eh wannan ya dace a dinga sallah a gurin. Ya ce, Ni na ba da shawara, matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su dinga sanya hijabi, saboda mutanen kirki da mutanen banza duk suna shiga gidan. Ya ce, Sai Allah ya saukar da aya ya ce, E eh lallai ne su sa hijabi din. Ya ce sannan kuma ni na bada shawarar cewa waɗanda aka kamo a gurin yakin bazar cewa a karkashe su amma ba a ɗauki wannan shawarar ba sai Allah ya saukar da aya yana ƙarfafa wannan shawarar tawa Ya ce sannan kuma ta gaya wa matan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa in kuka yi yunƙurin ku yi wa annabi tawaye ku sani cewa Allah zai iya musanya wa annabi waɗansu matan ba ba sai kuma Allah ya saukar da aya ya faɗa musu haka kaga wannan hasashe ne na ɗaya daga cikin bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waliyan Allah wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi hadisin Anas dan Malik Allah ya kare yadda gare shi haka nan Imam Malik ya fitar da wani hadisi daga Muwatta daga Yahya ibn Sa'id daga Umar dan Khattab wata rana wani mutum ya zo gurin na Umar sai ya ce da shi masmuka yaya sunanka sai ya ce ismi jamra suna na garwashin wuta jamra sai ya ce ibnu man danwa sai ce Ibn shahab dan bakin wuta jabra Ibn shahab ta abin da zaka fassara kenan sai umar ya ce adrik ahlak faqad ihtaraku maza ka tafi gida ina son gidanka ya kama da kubara maza ka tafi gida gidanka ya kama da wuta yana zuwa gidan kuwa fakana kama kala sai ga gidan yana ci da wuta kamar yadda sai na ya faɗa ga wannan hasashe ne na bayan Allah wannan ba za ka kira sanin gai wannan hasashe ne saboda wani haske da sai na Umar ya abin da shi yasa ibn al-hadi yake cewa yayi tafa'ul sai na umar ya fahimci wannan tafa'ul din nashi me yasan ya sa wani suna mai kyau sai ya sanya wa kansa suna wani mummunan suna cewa garwashin wuta yasa sai na umar shi kuma sai ya bi shi akan wannan tafa'ul din yace to gidanka kuma ya kama da wuta din ba wai baki yake masa hasashe yake nan ne waɗansu malaman suke cewa ashe ya kamata in zaka sama kanka suna ko ɗanka suna ka zaɓi suna mai kyau ka sa masa domin suna yana da tasiri a zahiri kamar yadda wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah manzo Allah ya ce ya sunanki tace suna na murra ya sunanki tace suna na daci manzo Allah ya ce a'a daga yau na canza mai kin zama barra kaga yana da kyau idan mutum zai sanya suna ya zaba wa ƴaƴansa suna na gari kar mutum ya je wajen kakale kakale kakalo ɗansa suna wanda sunan da ba shi da amfani kamar yadda yake faruwa a yanzu a gurare da dama Allah ya kiyaye kaga wannan hasashe kenan to akwai bayin Allah da Allah madaukakin sarki yakan sanya musu tsinkaye da hasashe su faɗi wani abu kuma ga wannan abin ya faru zan ba da misalai guda biyu na kusa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji ansa da gafara ya yi wata magana wadda aka yi ta jifansa akan wannan magana magana da yake to lalle ya kamata a tashi a shiga siyasa a yi siyasa domin wani lokacin siyasa ta fi sallah wanda ba a fahimci abin da yake nufi a wannan lokacin ba to amma yanzu duk wanda ka faɗa wa haka wanda yake rayuwa a wani gurin zai da abin da ka faɗa mana idan kuka yi sakaci ba ku shiga kun zaɓi mutanen kirki ba to lai sallama sai a hana ku abin da ya faru a shekarun baya isa ishara masallatai nawa aka rufe a Maiduguri har yanzu nan masallacin inda a shigo tafsiri sai ana sai ana caja mutane saboda gudun tashin hankali da masifa da bala'i kenan idan babu kwanciyar hankali sallama ba za ta yi ba an rufe masallatai da dama a Maiduguri bama bamai sun tashi da dama a masallatai duk sakamakon rashin ingantaccen shugabanci to ashe dole a tsaya a zaɓi shugabanni nagari gari ya fi dukkanin wata ibada don in aka yi sakaci wajen zaben to za su iya hana ibadar ma gaba ɗaya su hana ku sallah da duk abin da kuke wani da shi wannan hasashe ne firasa ce misali na biyu da zan bamu Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala duk wanda ya saurari kasa ɗin shi akan yan boko haram ya ji abubuwan da ya faɗa irin shawarar da yake ba gwamnati da nasiha da yake mata cewa ya kamata su tsaya su ɗauki mataki tun da idan abin nan ya yi ƙarfi fa dan tanka ruwan zafi guda goma ba za ta iya maganin abu ba ba komai zai iya maganin wannan abu wannan tun kafin a fara abu wannan hasashe ne na muminai da Allah yake saka musu haske a cikin zukatansu kuma abin da ya faru kenan ba ma maganar tanka ruwan zafi ake ba masu bindiga ma ajiya suke suke gudu ƙarshe ma dai kenan an harbo jirgi daga sama an kona tanka wadda take abin nan mai lugude an kona an kona missiles an ajja bindiga an hutu saboda masifa sai masifa wanda ga abin da ya faɗa to wannan firasa kenan hasashe ne na bayin Allah misali na uku Sheikh Muhammad al-Awwal Albani Albani Zaria rahimahullahu ta'ala tun kafin a zaɓi Buhari aka kashe shi kowa ya ji abin da ya faɗa akan zamanin Buhari kowa ya ji ana ana ta tuturawa cewa idan fa lokacin Buhari fa idan ya zo kar ku dauka za ku ji daɗi fa sai dai ku yi hakuri domin gyara ya zo yi akwai lokacin da za ku ji daɗi dan shi kadai bai isa gyara Najeriya ba har yake cewa irin wannan yunwar da aka taɓa yar Buhariya in ba ku yi wasa ba sai an sake yin irin ta bai faɗi wannan ba kaga wannan hasashe ne firasa ce ta bayan Allah kuma ga shi abin yana faruwa to irin waɗannan abubuwa firasa ne ba wai sanin gaibu bane a'a ikhlasi ne da imani da kusancin Allah ga bawa shi yasa Allah yake fahimtar da bayan Allah wasu abubuwa ka ji mutum ya faɗi abu baya tunani ma zai tunaninsa zai kai lokacin sai ga Allah ya ɗauke shi kuma ga abin yana faruwa wannan firasa ce ta mumin to wannan ba a kiran shi gaibu ana kiran irin waɗannan abubuwa firasa tsinkayi hasashe da tunani saboda hangen nesa wannan haske ne wanda Allah yake datar da shi ga waɗansu daga cikin bayinsa ya sanya waɗansu haske a cikin zukatansu su dinga faɗar abubuwa wanda za su faru nan gaba kuma kaga abin ya faru kuma yana nan misalai da dama wanda kai ma ka san wasu da dama wanda ba lallai bane a ce ni na sani to wannan shine nau'in firasa na biyu to akwai wani daga cikin nau'in firasa na uku kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake faɗa yake cewa wannan bangare na uku yana dogaro ne akan khalwa da yunwa da kwana zaune wannan firasa ta sufaye kenan ga mutum ya zauna ya yi kwana da kwanaki bai ci ba wasu yake yayi wasuli so yake zama Allah ko so yake zama na kusa da Allah ga mutum ya shiga ya shiga cikin ɗaki da duhu ya yi kwana uku ba abin da yake gani yana ta yin wani wuri wanda manzo Allah bai ci a wannan wurin ga yunwa ga kishirwa ga damuwa ga tashin hankali ai dole ya haukace in ya haukace sai ya ta maganganu sai ya ce ai ya san gaibu yi wasuli, wannan firasa ce to ne firasa shaidanu kenan akwai wani da na sani mun yi makaranta da shi yana bayan mu a makaranta da muka yi digiri a makarantar ba a san sufi bane amma sufi ne a duk shekara yake yana azumi ni da iya sani na shi shekara uku ban taba ganin ya sha ya ci abinci da rana ba in ba ranar karamar sallah da rana ba sallah ban taba gani ba shekara uku kawai in kaga ya ci abinci ranar karamar sallah ce da ranar babbar sallah a ranar idi karama da babba shikenan ya gama amma azumi kawai yake gaba sai daga ba muka gano shi da aka yi bincike wai takarar wali yake so yake zama wali shi yasa yake irin waɗannan abubuwan so yake zama muqaddimi ya zama wali ya zama kaza ya yi usuli ya zama na Allah ya zama kaza kaza haka yana wa kansa wata ibada ma an anzalallahu biya min sulfa wanda Allah bai ce ai haka ba to akwai irin wannan in ya sha wahala ya jigin wa, ya firgice ya shiga wani irin yanayi sai kuma ya zare in ya zare sai ya ta dafa. ai za a yi kaza gobe jibi za a yi kaza gata ta dauka ai waliyin Allah ne saboda me saboda ya samu da wata sifa ta wani takashufi wani tsoron Allah wani kaza kaza wani zuhudu na ƙarya wanda ba na gaskiya ba to sai waye gari kawai ya ta fada faɗe sai a ce ai wane yana da firasa kamar yadda wani daga cikin malami al-kushairi wani ba ash'ari ne wanda aka haife shekara ta ɗari uku da saba'in da shida ya rasu shekara ta ɗari da sittin da biyar yake cewa innal firasata ta sawaƙi anwar Lama fi qulub wai firasa wani haske ne wanda yake shiga cikin zukata wanda yake iya ganowa mutum ya san gaibu ta hanyar wannan hasken da ya shiga zuciyarsa yace min gaibin ila gaibin daga wannan gaibu mutum ya san wannan gaibin hatta ya shahada ashiya har ya dinga ganin abubuwa min haisu ashhadu haqqu subhanahu ta'ala iyaha cikin abin da Allah madaukakin sarki yake nuna masa wai sai ya dinga yawo ta hanyar gaibu wani daga cikin malamai da ya zo sai ce to wannan magana tasi gashi dai malami ne duk da aqidar ash'ariyanci ce amma za su dauki fuska biyu ko ya zama abin da yake nufi duk wanda ya sami imani cikakken imani sai ya zama yana sanin wasu abubuwa na ghaibun nisbi ba ghaibu na mutlaq ba ghaibun nisbi wanda muka bayani jiya yana gano wasu abubuwa wanda waɗansu mutanen ba su gano ba ta hanyar tsinkaye da makamancin wani Ya ce ko kuma ya zama magana tashi ba gaskiya bace kuma mun gamsuwa cewa wannan magana ba daidai ba bace yace zama abin da yake nufi yana nufin duk wanda yake da firasa zai iya sanin gaibu na kai tsaye wanda ba wanda zai iya sanin wannan sai ta hanyar wahayi kamar mutum ya san abin da zai faru gobe ko ya san abin da zai faru jibi ko ya san abin da ke cikin lauhil mahfuz ko makamancin wannan to wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin waɗansu sufaye cewa akwai matsayin da malami zai kai ko wali zai kai zama ya san gaibu ya zama yana kallon lauhil mahfuz ya zama yana jin sakon da Allah yake faɗa wa mala'iku ya zama ya san abin da zai faru gobe ya san abin da zai faru jibi wannan duk aqida ce tana nan a cikin littattafan ɗariƙun janiya a yanzu kuma duk wanda ya shigo ta hanyar firasa ta hanyar khalwa kadaituwa da Allah dan shekara ɗaya ba wanda yake ganin ka zaka tsaya ka kadaita da Allah haske baya ganin ka rana ba ta ganin ka so kake ka zama na Allah ka yi wusuli to in ka fito kuma sai a buɗa maka sai zama kana da ilimin haƙiƙa ka san gaibu daga lokacin kuma kai ma ka zama wani abu za ka iya ganin Allah za ka hira da Allah za ka iya nuna Allah da maka wani to wannan irin waɗannan maganganu suna samo asali ne saboda abubuwa guda biyu abu na farko ko dai tasirin malahida malahida waɗanda suke inkarin babu Allah akwai wani daga cikin malaman sufaye tun na da wanda ake kira al-Husayn ibn Muhammad al-Hallaj wanda ƙarshe a kashe shi akai wanda murtadi ne wanda yake da'awar allantaka yana kan ra'ayin sufanci da sufaye yana da maganganu akan hulu'i da ittihadiyya da dawana cewa duk mutumin da yake da firasa to zai ma'ana dai har kana da firasa to zaka iya ganin Allah za ku iya magana da Allah me yasa yake cewa yake da magana akan hululi abinda ake nufi da hululi shine ra'ayin cewa Allah maɗaukakin sarki yana sauka a ko'ina, ko kuma Allah yana sauka a jikin waɗansu daga cikin bayansa, shi yasa akwai matsayin da za ka kai ya zama kana ganin Allah kuma har Allah yana zuwa jikinka har Allah yana sauka ainihin wato a tare da kai. Ko kuma duk abin da ka sani Allah yana iya sauka jikin wannan abin, wannan hululi kenan. Akwai kuma abin da ya kira ittihad, ma'ana al-hulul ittihad, ittihad shi kuma cewa Allah maɗaukakin sarki yakan haɗu da komai ya zama Allah ma'ana Allah zai iya haɗuwa a cikin wannan kamara ko ya haɗu a cikin hudata, ko ya haɗu a nan ya zama da bangon da kamara sun haɗu gaba ɗaya sun zama Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa to duk wanda Allah ya riga ya narke a jikinsa to wannan dole ya san gaibu mana to in kuma ka kai na Allah to Allah zai narke a jikinka ta yadda za ka iya sanin gaibu duk abin da Allah ya sani kai ma ka sani shi yasa zaka iya nuna komai ka ce Allah ne komai zaka iya nuna ka ce Allah me yasa domin Allah zai iya sauka a jikin komai Allah zai iya haɗuwa da komai ya zama Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan yana daga cikin abin da yake kawo irin waccan firasa ta sanin gaibu irin waɗanda Don a samu damar da za a ci wani ya san gaibu, me yasa tun da ya kai matsayin da Allah zai zo ya zama tare da shi, ya zama Allah ya buɗe masa ya san abin da yake gaibu, yana ganin Allah yana ganin lauhin mahfuz yana ganin abin da yake faruwa je yana ganin abin da zai faru gobe duka je na irin waɗannan wannan shine sababi na farko sababi na biyu ko kuma ya zama talbis iblis shedan ne yake in mutum ya shiga irin wannan halwa din da wannan kaza sai shedan ya zo sai ya ƙara tundura shi sai ga mutum ya ya haukace na farko saboda ba shi da ilimi domin kuma jahilci to shi yasa waɗannan wannan abin da ya shafi nau'i na farasan nan wannan bai dace ba firasa ba ta da alaƙa da sanin gaibu kamar yadda zamu ji nan kamar yadda muka ji a baya yana daga cikin asbab na firasa asbab na firasa abubuwa ne guda uku ko dai ya zama mutum yana da kaifin kwakwalwa da tunani da ainihin wato wanda Allah yake fahimtar da shi abu sai ga mutum ya yi tsinkaye ya gano abu kaza ne kaza ko kuma mutum wasu alamomi sun bayyana a gare shi saboda yanayin sanin gwagwarmaya ta rayuwa ta yau da gobe misali kamar alƙalai wani alƙalin saboda yau da gobe ya daɗe yana alƙalanci ya yi gwagwarmaya da masu laifi ya san criminals ya san menene da mai laifi ya zo gaban shi ya tsaya ko bai magana ba wani alƙalin zai ce wannan mai laifi me yasa saboda gwagwarmaya saboda yau da gobe haka wani saboda ya daɗe da matarsa ya san shi ya san gwagwarmaya duk abin da matar shi za ta buɗe baki ta yi magana zai gano manufarta sai dai ya ta wannan firasa ce amma wannan abin da ya bashi wannan ilimi shine gwagwarmaya yau da gobe cuɗanye da mu'amala abu na uku daga cikin abin da yake yake sababin firasa tsoron Allah da ikhlas da yin aiki saboda Allah wanda Allah madaukakin sarki zai iya sanya wa mutum zai iya kimsa wa mutum wani haske a cikin zuciyarsa har ɗan adam ya dinga tunanin wasu abubuwa ko kuma ya ce kaza kuma kaga wanda abin ya faru kamar yadda na bada misali saboda tsoron Allah shi da ikhlasi da yin aiki da alkur'ani da tsayawa akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga ya ce ai nan gaba kaza kaza kuma sai ga abin ya faru wannan haske ne Allah yake sakawa a cikin zukatan bayi su yi tunani su yi hasashe su yi tsinkaye su faɗi magana kuma ga maganar nan ta riga ta tabbata waɗannan su ne dai asbab na firasa guda uku sai na ƙarshe ɗin wanda yake faruwa game da abin da ya shafi alghaibun nisbi waɗansu za a ga suna faɗar abubuwa kuma suna faruwa to duk wanda kaga yana faɗar abu kuma ya faru alhalin shi ba ahlus sunna bane bal bal ma mutum ne mai yawan sabawa Allah kamar yadda bokaye suke yi ko yadda matsafa suke ko dan su yan duba suna irin waɗannan abubuwa kaga abu sai abu kaza zai faru kuma kaga abu ya faru sai za a yi kaza kuma kaga an yi wannan kaza din to wannan baya wuce ɗaya daga cikin matakai guda uku mataki na farko ko dai ya zama Allah ta lala yake musu akan shaidanunsu da suke riya musu sai Allah ya sa din idan sun faɗi abu sai kaga abin ya faru Allah ce ma numli lahum liyazdadu isma muna jinkirta musu idan su ƙara fadawa su kutsa cikin sabo da barna da suke shi yasa sai ga sun ce kaza kaga abu ya faru za a yi kaza kaga wannan abin ya faru tare da cewa shaidanu ne lalatattu ne ba mutanen kirki ba wannan zai iya faruwa a haka Allah ya musu istidraji ya musu tanala ya dan ta musu dan su yi kafirci su yi fasikanci su ƙara kutsawa a cikin barna dan Allah madaukakin sarki ya ji daɗin kama su ko kuma daga cikin abu na biyu ko ya zama nau'i ne na shaidanci wala Allah mai da hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shaidanu suna hawa sama suna sato abin da suke suna sato ji da gurin mala'iku cikin umarnin da Allah yake bayarwa ta cikin mala'iku sai aljanu wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan je su jiyo irin waɗannan abubuwa kafin su faɗo sai Allah ya aiko da tauraro ya kashe ku. wani lokacin kafin su gama mutuwa gaba ɗaya sai na ƙasa ya zama shi ya ragowa sai ya ƙoƙari ya isar da wannan saƙon da ya ji domin wanda ya jo na sama zai gaya wa na ƙasan shi na ƙasa ya gaya wa na ƙasan shi har saƙon ya kai ga na ƙarshe wani lokacin taurarin su karkashe su lokacin kuma ba su kai ga samun su ba to shi wannan guda ɗaya da ya ji wannan saƙon ba zai faɗa wa bokaye da matsafa ba sai ya ƙara ƙarya guda casa'in da tara ko guda ɗari a cikin wannan guda ɗaya ɗin sai yasa manzo Allah ya ce kar ku yarda da su to la'alla daga irin waɗannan shaidanun da suke gaya musu shaidanci ga abin da za a yi ga abin da za a yi ko ɗansu shaidanin aljanu su kuma sai ka je suna faɗa sai ga abin yana faruwa wannan kuma bai kamata ka gaskanta ba wannan manzo Allah ya ce a ƙaryace irin waɗannan ko da sun yi gaskiya sannan zuwa gurin irin waɗannan kafirci abu na uku ko kuma ya zama kawai dace kawai mutum dace yayi zai ce abu kaza zai faru kuma sai ga Allah ya dakatar da shi abin ya faru wannan ba wani abin mamaki ba amma ba tare da ya san wani abu na gaibu ba kuma ta iya yiwa ya faru ta yiwa ba ya faru ba amma babu wanda ya san haƙiƙanin gaibu sai Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki shi kadan ya san gaibu ba wanda ya isa yayi awar gaibu amma maganar firasa magana ce akwai ta tana faruwa kamar yadda na ba misalai da dama amma ba ta da alaka da gaibu ko da kaga wani Allah madaukakin sarki ya huwa ce masa yana da tsinkaye yana da hasashe kar ka taba tunanin gaibu ne ba gaibu ba a firasa ce tsinkaye ne wala Allah saboda gogormaya kamar yadda muka bayani wala Allah saboda imanin shi da Allah Allah ya sanya masa wani haske na musamman a zuciya wanda yake tsinkaye game da wannan hasken ko kuma dai ko kuma dacewa to shi yasa wannan shine bangare na farko na abin da ya shafi hanashin wato firasa wanda ba shi da alaka da wannan bangare na biyu sai karama wadda a taƙaice ita karama kamar yadda muka faɗa tana zama firasa firasa ma tana zama karama yanzu kamar yadda muka bada misali abinda na Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi na irin shawarwarin da ya faɗa kuma Allah ya saukar da alqur'ani akan waɗannan shawarwari har guda hudu suka dace da shawarar sayyidina Umar wannan karama ce kamar misali da na bayan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na Sheikh Ja'far Mahmud Alam na Muhammad Awwa Albani rahimahullahu ta'ala wannan karama ce karama shine Allah ya bayyanar da wani abu saɓanin al'ada ga waɗansu bayan Allah kuma karama ba ta tabbatuwa sai ga mai tsoron Allah wanda yake kuma a halin sunna mai aiki da alƙur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kansu ne karama take tabbata kuma karama ya danganta daga wani karama ya danganta shi yasa kar wani abu ya faru na saɓanin al'ada ka ce ai wannan ya san gaibu a'a ana samun karama game da waɗansu bayan Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ke cewa abu kaza zai faru kuma kaga ya faru to wannan bangare ne na karama abu na gaba sai ilhama abin da ake da ilham wani abu ne wanda Allah yake wa mutum a cikin zuciyarsa shine ilhama saboda imanin shi da Allah ko tsoron Allah shi sai Allah ya kimsa masa wani ilimi ta hanyar kawai Allah zai saka masa abin da sai gano abu kamar abin da ya faru zan bada misalai كما kisar النبي موسى عليه الصلاة والسلام wanda الله يكتب أوحينا إلى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلي وجاعلوه من المرسلين إذ أوحينا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Allah maɗaukakin sarki nan yake cewa iz haina ila ummika kama yuha lokacin da muka yi wa mahaifiyarka wahayi kaga nan wahayi ba wai mala'ika Allah ya aiko ba a matsayin yadda aka yadda ake aiko wa annabawa mala'ika a'a wahayi a nan ilhama lokacin da Allah ya kimsa mata wani abu na musamman a cikin zuciyarta kuma ya bata umarni cewa me aniqdi fihi fit tabut wannan jaririn naki ki ɗauke shi ki sanya shi a cikin akwati sannan fakti fihi filiyam kuma ki ɗauki akwatin ki jefa shi a cikin teku falwiqihi hiliyam isahi shi kuma tekun aka ba shi umarni ya jefo shi a gaɓa, kar ya bari ya kar ya bari ya nitse ya fito da shi waje kaga wannan ilhama ne wanda Allah madaukakin sarki ya kimsa mata a ranta cewa tayi kaza tayi kaza tayi kaza kuma ta yi wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya kimsa mata da kaga wannan ba shi da alaƙa da gaibu shi yasa akan samu wani abu wanda Allah maɗaukakin sarki zai iya kimsa wa mutum a cikin zuciyarsa na fahimtar wani abu wanda kuma daga baya in ya tashi zai iya gano wannan abin wannan shi ake kira ilhama ita kuma ilhama ba ta da alaƙa da ilimin gaibu ba wani abu bane na gaibu wanda za a ce ya je ya tsinkayo a'a ko da zai zama gaibu sai dai zama alghaibun nisbi wanda ita da ta san abin bai zama gaibu a gare ta ba amma gaibu ne a gurin wani tunda ainihin wato wani bai sani ba kaga wannan shine ilhama ke da, sai wahayi wahayi wannan sako ne wanda Allah yake wa da manzanni wanda mala'ika jibrilu shine aminul wahayi shine amintacce akan wahayi shi ake ba sako shi kuma ya kawo manzanni wannan sakon wannan baya nuna wannan manzannin sun san gaibu a'a su ma ba su sani ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya aiko aka sanar da su kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa قل لا أملك nafsi naf'an wala darran illa ma شاء Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير qaumin yu'minun Allah madaukakin sarki ke ta qulla amliku li nafsi darran wala nafa naf'an wala darra kace musu ni bana iya mallaka wa kaina wani amfani ko ta cuta walau kuntu alamal inda na san gaibu lastakasartu min alkhair ai da na yawaita wa kaina alkhair kuma masani su da ba wani abu muna wanda zai same ni kaga wannan ya nuna kenan ashe wahayi annabawa ba san gaibu ba kamar yadda muka karanta aya jiya zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik labari ne oyayye wanda baka sani ba sai yanzu muke maka wahayi muke gaya maka ashe wahayi ba shi da alaka da sanin gaibu wahayi daban gaibu daban sai dai Allah yakan sanar da annabawa wani abu wanda ba lalle bane mu mu sani to mu gaibu ne a gurin mu amma a wajen annabawa ba gaibu bane tunda Allah madaukakin sarki ya sanar da su kaga bai zama gaibu ba kenan tunda wasu san waɗannan abubuwa to haka mafarki so da yawa yana daga cikin abin da ake kafa dalili da shi musamman ɗariƙun sufaye da wasu daga cikin cewa sun yi mafarki ya yi mafarki ya ga wani ya ce a yi kaza ya yi mafarki ya ga wani ya ce a yi kaza cewa shehu tijjani ya yi mafarki ya ga annabi ya bayi salatul fatih da haka wanda ya ce wanda ya yi ta ya fi ya karanta qur'ani sau dubu ɗari kaza da makamancin irin waɗannan to za mu zo akan abin da ya shafi shi kansa mafarki menene mafarki ma kuma wanda mafarki ne ake lura da shi wani mafarki ne wanda ba a lura da shi wani mafarki ne shari'a ta yadda wani mafarki ne wanda shari'a ba ta yadda ba wani mafarki ne yake zama bishara wani mafarki ne shaidanci? wani mafarki ne yaudara da ƙarya duk irin waɗannan abubuwa ake shigowa ake nuna sanin waɗannan gaibu da sanin Allah cewa ana ganin Allah wana Allah wana shine kaza duk ta waɗannan hanyoyi ne. shi yasa duk wanda ya fahimci waɗannan abubuwa to kuma ya wuce a ce masa ga wani ya san gabe ya ce ya yadda babu wanda ya san gaibu in ba Allah subhanahu wa ta'ala duk wani wanda ya maka da'awar gaibu ba Allah ba ka sani wannan ba gaskiya yake ba shi yasa yana da matukar muhimmanci mu ƙara jaddada imanin mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yadda cewa babu wanda ya san gaibu al-mutlaq in ba Allah maɗaukakin sarki ba sannan kar mu yadda mu yi tunanin nan gaba ko yaushe ma cewa akwai wanda zai amfana maka ko zai maka ko zai kaza in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma kar ka yadda a haɗa ka da wani a ce wai sai ka bi ta kansa za ka isa ga Allah wai in baka bi ta wani ba baka isa ka kai ga Allah wannan ba gaskiya bane kullum mu dinga daukar ka'ida da manzon Allah ya bamu idza fa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ina gani saboda yanayin lokaci za mu tsaya insha Allah ta'ala abin da ya rage mana shine mafarki gobe za mu dan yi tsokaci akan mafarki sai kuma mu shiga cikin tafsiri gaba ɗaya insha Allah ta'ala وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, Kamar yadda jiya uh, aka kaddamar da asusun da kuma taimako da shugaba ya gabatar, to har yanzu dai wannan da yake sannan akwai wasu bayin Allah da suka taimaka kuma a ɗaya daga cikinsu shine salihu ya gabatar da taimako na kuɗaɗe Allah ya saka masa da kai akwai wani es executive secretary na local government a former ne wanda ya bar aiki ko tan shi ma ya turo da dubu hamsin akwai s baba jimeta shi ma ya bada dubu muna fata Allah ya karba kuma suka taimaka karba sai saka musu da kairi kuma har kofa ko da yake ga wanda yake da taimaka mai samu dace Allah ya saka